karfe biyar agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana. Shamsiya Haruna To a cikin labaran za a ji cewa a Najeriya yayin da sarakunan gargajiyar arewacin kasar suka ce ba za su lamunci yadda ake ci gaba da kashe fararen hula ba gaira ba sabar ba. Gwamnatin Filato ta ayyana wasu sabbin dokoki don takaita rikicin jihar. Hukumomi a jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar sun bazama neman baturiyar da aka yi garkuwa da ita a yankin. tsohon shugaban amurka joe biden ya zargi gwamnatin donald trump da kokarin kwace dukiyar talakawa domin kara azurta tajirai. Ga cikakkun labaran. gwamnatin jihar plateau ko kuma gwamnan jihar plateau a tarayyar najeriya caleb moptuang ya bayyana wasu matakai da gwamnatin jihar ta dauka domin kawo karshen munanan har-hare da ke aukuwa a jihar gwamnan na bayyana matakan ne a yayin da yake jawabi ga al'ummar jihar sakamakon kazamin kisan da aka yi wa fararen hula a garin kwal da ke karamar hukumar basa gadi kaɗan daga cikin fassara jawaban nasa Ina bayyana waɗannan matakan waɗanda za su fara aiki a yau Laraba 16 ga watan Afrilu domin a samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Mun haramta kiwo a cikin dare, sannan mun haramta safarar dabbobi a cikin motoci daga karfe bakwai na yammaci, kuma mun hana amfani da babura a faɗin jihar daga karfe bakwai na yammaci zuwa karfe shida na safiya. har sai baba ta gani Ana kira ga masu rike da mukaman gargajiya da ƙungiyoyin matasa da su farfado da harkokin ƙungiyoyin tsaro na vigilante tare da shirya gudanar da sintiri na haɗin gwiwa da jami'an tsaro ya zama wajibi mu kare kawunanmu bisa yadda doka ta tanadar. Za mu kafa wani kwamiti mai ƙarfin gaske da zai gudanar da bincike kan musabbabin irin wannan tashin hankalin wanda zai ba da shawarwari da suka dace. Sannan ga al'ummar jihar Plateau, ina kira da ku baiwa jami'an tsaro goyon baya domin shawo kan wannan matsalar. sannan ga masu aikata wannan tashin tashinar da masu ɗaukar nauyinsu su san cewa doka ba za ta su ba. Know this, your evil shall not go unpunished. fassarar kalaman gwamnan jihar plateau a najeriya caleb moptuang kenan to har yanzu muna batun na tsaro a najeriya wato inda sarakunan gargajiya na arewacin kasar suka bayyana damuwa kan yadda ake kashe fararen hula ba ji ba gani wanda hakan suka ce rayukansu ba a bakin komai yake ba idan aka kwatanta da 'yan siyasar kasar mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar shine bayyana wannan a taron majalisar sarakunan arewacin kasar a birnin maiduguri inda ya ce sun shirya taron ne domin tattauna matsalolin tsaron da suka dabaibaye arewa ya ce sarakunan yankin sama da shida sun yi magana ne da murya guda kuma tura ta kai bango don haka ba za su lamunci yadda ake ci gaba da kashe fararen hula ba gaira ba sabar ba har yanzu dai batun na najeriya wato a wannan bangaren manoman tumatir ne a jihar kano jigawa da kuma bauchi suka game da ibtila'in tsutsotsin da suka addabi gonakinsu sakamakon cutar ibolar tumatir ko kuma tuta absoluta lamarin da ya haifar musu da ɗimbin asara tare da janyo karancinsa a kasuwanni daga kano michael kudison ya aiko mana da wannan rahoto A gonakin da ake noman rani a kananan hukumomin kura da garin malam a jihar Kano, manoman sun mai gurbin tumatir da masara don rage asara da ɗebe takaici. Na gana da wasu manoma a kura. Ba za ka gane su ba sai dai kaga kawai yana yankwanewa ganyen baya buɗewa ya tafi su da tafi yanda ya kamata. Fiyaga ce wata sharar in ta zo gaba ɗaya sai ta babbace shi. Ni kam alhamdulillah ko ba yawa ne dai na samu alhamdulillah. Daga nan sai na garzaya bangaren 'yan tumatir a kasuwar 'yan kaba duk a jihar Kano inda na gane wa idanuna irin yadda waɗannan tsutsotsi suka yi da tumatirin. Alin Bello shine sakataren kungiyar masu sayar da tumatir a kasuwar. Banda Allah ya taimake mu yanzu akwai wani tumatir da muka samu daga ƙasar Borno mai Maiduguri ana kawo mana dama kullum a wannan kasuwa ta mutu yan kaba muna so ta kamar mota goma muna kira a wannan gaba ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kano da su shigo. Dr. Bashir Barau masanin harkar noma ne a kwalejin sarrafawa da adana amfanin gona ta gwamnatin tarayyar Najeriya a jihar Kano ya yi karin bayani a game da da ga amfanin gona ya samu wannan cutar to abin da za su shine a cire shi daga ciki in an cire shi kuma a je a kona don ƙonawar ne zai taimaka wajen rage kaifin wannan a kwayoyin na biyu a tabbatar cewar irin da kuma aka amfani da shi an samu iri mai kyau iri mai nagari iri mai iri mai manoman da suka shiga wannan hali sun buƙaci ɗauki daga mahukunta sai dai duk ƙoƙarin kaiwa ga ma'aikatar noma ta jihar kano ya ci tira michael kudisin daga Kano arfai Hausa. Tun gashi da Michael Kudisin, hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta Najeriya ta ce mutum 674 ne suka kamu da zazzabin lasa a fadin kasar daga cikin kananan hukumomi 93 da ke jihohin kasar 18. NCDC ta ce daga cikin waɗanda suka kamu da cutar mutum 127 ne daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya, wato a tsakanin Janairu zuwa watan da muke ciki na Afrilu. hukumomi a jihar agadas da ke arewacin jamhuriyar niger sun kaddamar da gagarumin bincike bayan sace wata baturiya 'yar asalin kasar switzerland mai suna claudia abad da wasu suka yi da yammacin ranar lahadin da ta gabata rahotanni sun ce an baza dimbin jami'an tsaro a unguwanni da dama na babban birnin inda ake zaton maharan sun buya wannan wani mazauni ne daga cikin unguwannin da ke wato jami'an tsaro suka kai samame ga abin da ke cewa kwana biyu aka yi nan dai jama'an tsaro wallahi akwai su inda nake maka fira nan kusa da shagona ma wallahi jama'an tsaro nan suka kwana suna ta sintiri kuma suna binciken motoci duk mota da take da gilashi mai baki sai an bincike ta an buɗe ta a diba bayan ta a diba kujeru in babu komai sai a wuce kwana biyu su yi kai suna bincike kuma har yanzu ma basu bar binciken ba suna ta yi wallahi haka ne an ɗauki matakan tsaro duka hanyoyi karce na nasarawa tunda nan aka ce an ji kishin kishin abubuwa a nan wurin nan kamar an ji wani dan abuje na cewa ki akwai abu da an yi tarasan ko ni salulatta ne ko menene wato dai gaskiya jama'an tsaro sun zo sosai akwai na police akwai na anti criminal kuma akwai na gendarme na gendarmerie su ma duk suna nan sai da suka zo suka ta ta sintiri dai a cikin garin gana a cikin karciye na Nasarawa eh wannan gaskiya hakan ne an ɗauki matakan tsaro kuma ana nan ana ta bincike insha Allah To a nan da alama Najeriya na kokarin gyara alakarta da makwabciyarta Nijar yayin da ministan harkokin wajen kasar ke jagorantar wata tawaga ta musamman zuwa ya mai babban birnin kasar. Yanzu haka dai Yusuf Mai Tama Tugar ana sa ran zai isar da sako na musamman da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya umarce shi da isarwa ga shugaban gwamnatin sojin Nijar din Janar Abdurrahman Ciyane. Ziyarar dai ana ganin za ta farfado da kawancen da ke tsakanin kasashen biyu bayan tsamin da dangantakar su ta yi sakamakon juyin mulkin watan Yulin 2023. a nasarar tugar zai kuma tattauna da takwaransa na nijar kan batutuwan da suka danganci tsaro hulɗar kasuwanci bunƙasa tattalin arziki da kuma alaƙar kan iyakoki mahukuntan mali sun rufe reshen kamfanin haƙar ma'adanan canada na barrick gold da ke babban birnin ƙasar bamako kan zarginsa da ƙin biyan haraji a ci gaba da rikicin da ya dabaibaye kuɗaɗen shiga da ƙasar ke samu a fannin haƙar zinare ga dai hawa wahalar gwangwazo ɗauke da wasu majiyobi da ke da alaƙa da lamarin ne suka tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na reuters baya ga sanarwar da kamfanin ya fitar yana mai cewa a makon nan ne gwamnatin mali ta rufe reshensa da ke bamako tare da barazanar kwace iko da mahaƙar zinare ta lulugunku kotu wadda aka rufe idan har ba a buɗe ta ba tare da biyan haraji dangantaka ta yi tsami tsakanin kamfanin mallakin 'yan kanada da mali tun shekarar 2023 bayan sanya sabbin dokoki a fannin ma'adinai da ƙasar ta yammacin afirka ta yi a watan fabrairu ne reuters ta rawaito yadda wasu tsaffin jami'an kamfanin biyu ke jagoranta tattaunawar gwamnati da kamfanin a yunkurin kawo ƙarshen tarnakin da ke tsakanin su wadda ta kai ga sanya hannu kan wata yarjejeniya da har yanzu gwamnatin mulkin sojin bata amince da ita ba a halin yanzu an haramta haramtawa ma'aikatar reshen kamfanin na ba mako damar shiga ciki ko da yake matakin bai shafi makar lulogun koto da ke yammacin mali ba wadda dama aka dakatar da ayyukan ta tun watan janairu bayan gwamnati ta kwace kusan tan uku na zinare da kamfanin ya mallaka saboda zargin sa daga zabiyan haraji majiyoyi sun ce ana sa ran gudanar da tattaunawar sulhu akan lamarin a mako mai zuwa an gaishe da hawa gwangwazo Gwamnatin shugaba Donald Trump ta gabatar da kudirin daina ba da tallafi ga rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya saboda gazawar da ta ce rundunonin na yi a kasashen Mali, Libanin da kuma Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Amurka ce dai kan gaba wajen tallafa wa ayyukan wanzar da zaman lafiya a sassan duniya, inda take samar da kusan kaso 27 na kasafin da ake bukata. To domin jin yadda masana ke kallon matakin da shugaban na wato shugaba Trump ke shirin ɗauka, mun tuntuɓi Farfesa Kamilu Sani Fage da Jami'ar Bayero a Najeriya? A ita dai Amerika ɗaya daga cikin abin da ya sa ta yi tasiri a siyasar duniya shine ƙarfin tattalin arzikinta wanda take tallafa wa ƙasashe da yawa. Misali lokacin da aka yi yaƙin duniya na biyu, Amerika ta taimaka aka farfaɗo da turai wane ya ba ta tasiri a duniya. To yanzu Trump da ya fara ɗaukan matakin cewa zai janye irin wa'annan tallafi to a gaskiya zai zama to rashin wayo ne siyasarsa dalili kwa shine cewa ta ita amerikan zai ragu ba kaman da ba wanda kuma yawanci a siyasa kuɗin da ake zuba ba shi ne ma'anarsa ba ba kawai yanzu tasirin shi yake ba har gaba Farfesa Kamilu Sani fage masanin siyasar duniya daga Najeriya. Rundunar tsaron RSF ta Sudan ta sanar da kafa gwamnatin adawa a kasar daidai lokacin da yakin basasa ke cika shekaru biyu da farawa. Ga rikayya abaka bara dauke da karin bayani. Da yake jawabi shugaban rundunar kai ɗaukin gaggawa ta RSF janar Muhammad Hamdan Dagalo ya ce sabuwar gwamnatin da aka kafa a ƙarƙashin jagorancinsa za ta shugabanci yankunan da ke ƙarƙashin ikon sojojinsa. Sanar da sabuwar gwamnatin na zuwa ne a daidai lokacin da zarge-zarge ke ƙara ƙamari kan sojojin a game da yi wa al'umma kisan kiyashi musamman a yankin Dafur inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce harin baya-bayan nan ya kashe mutane sama da ɗari hudu. Yayin da yake jawabin sanar da sabuwar gwamnatin da galo ya kuma kafa wani kwamiti mai kunshe da mutane goma sha biyar da za su sanya idanu a dukkanin lardunan kasar yayin da wasu kuma za su mayar da hankali kan lardin kordofan a talata da ta gabata birtaniya kungiyar tarayyar turai da wasu karin kasashe yayin taron birnin london sun bukaci a tara sama da euro miliyan 813 don farfado da kasar sai dai kuma hakan ya ƙara haifar da baraka a fannin diplomasiya. Tun gashe da rika a baka bara. tsohon shugaban amurka joe biden a karan farko tun bayan saukarsa daga karagar mulki ya yi furuci dangane da kamun ludayin wanda ya gaje shi wato donald trump joe biden wanda ke magana a game da muhimmancin marasa karfi a birnin chicago ya zargi trump da kuma waɗanda ke mara masa baya da kokarin kwace dukiyar talakawa don baiwa attajiran ƙasar ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa. They want Suna ƙoƙarin rusa tsarin inshorar tallafawa marasa galihu ne, daga nan kuma sai su sace dukiyar da ya kamata ta je wa talakawa. Ko saboda mai suke yin haka? Suna son zabtare waɗannan kuɗaɗe ne domin amfanar da attajirai da kuma manyan kamfanoni. Suna ƙoƙarin rage harajin da aka fara karɓa a shekarar 2017 da aka labta wa manyan attajirai da kuma kamfanoni. Idan aka yi sakaci suka rage kuwa, hakan zai haifar da asarar dala biliyan 500. ina za a samu wasu kuɗaɗe domin cike wannan giɓi da gangan suke neman haddasa giɓi daga nan kuma sai su fara neman wasu kuɗaɗe amma ta hanyar zabtare asusun taimakawa marasa galihu. sarar kalaman tsohon shugaban amurka joe biden kenan to mahukunta a birtaniya sun bayyana cewa dokar daidaito ta kasar ta bayyana cewa wadda aka haifa da halittar mace ita ce za a kira da mace inda suka yi watsi da hujjar gwamnatin scotland na cewa ana iya daukar waɗanda wato mazan da suka sauya jinsin su zuwa mata a matsayin mata alkalin kotun kolin kasar mai shari'a patrick hodge a yayin shari'ar sauraron korafin da ƙungiyar da ke fafutukar kare hakkin mata ta shigar gaban kotun ya ce alkalai biyar na kotun sun amince cewa kalmomin mace da jinsi a cikin dokar daidaito suna nufin mace da aka haifa da halittar mace hukuncin kotun dai ya ce waɗanda suka sauya jinsi kuma aka bai wa takardar shaidar da ta amince da su a matsayin mata bai kamata a ɗauke su a matsayin mata ba faransa a jiya talata ta kudiri aniyar korar jami'an diflomasiyyar algeria goma sha biyu tare da dawo da jakadanta gida a wani mataki na bai daya bayan da algeria da ke arewacin afirka da ba da umarnin korar jami'an diflomasiyyar faransa goma sha biyu a ƙarshen makon da ya gabata ana dai ci gaba da kai ruwa rana tsakanin ƙasashen biyu bayan da 'yan sandan faransa suka tsare wani jami'in ƙaramin ofishin jakadancin algeria bisa zarginsa da hannu a sace wani ɗan adawa ministan cikin gida bruno ritau yana mai bayyana matakin faransa a matsayin abin da ya dace kamata mu ce ya isa a wannan tsokana wacce aka ce wasu jami'an faransa na cikin gida ne suka janyo hakan wanda ya kai ga amfani da kalamai masu zafi da basu dace ba ga faransawa 'yan ƙasa da baƙi abin da ya dace shine na samar da hanyar diplomasiya da nufin magance wannan matsala wanda zai taimaka don kaucewa sake fadawa cikin wani sabon rikici marar tushe da kuma zai haifar da tashin hankali fassarar kalaman ministan cikin gida na faransa bruno kenan to kungiyar hamas ta fitar da wani faifan bidiyo a ranar laraba da ke nuna wani bayahudi da aka yi garkuwa da shi a raye yana mai kira da gwamnatin wato ga gwamnatin isra'ila da shugaban amurka donald trump su taimaka su kubutar da shi kafofin yaɗa labaran isra'ila sun bayyana sunan matashin da ron bralski daga birnin kudus wanda hamas ta yi garkuwa da shi a wurin bikin rawa na nova wato lokacin da suka kai hari kan isra'ila a ranar 7 ga oktoban 2023 cikin faifan bidiyon na kusan mintuna bakwai a nuno rome na daga rigarsa domin bayyana alamun taban da ke jikinsa saboda raunuka matashin dai yana roƙo cikin wani yanayi da ke naman a gaggawar kubutar da shi yana mai jaddada cewa yana cikin wani yanayi na rashin abinci da ruwa to lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da nura ado suleiman barka da shigowa na ga kana ta murmushi eh to ai wato akwai jerin wasanni ne da za a buga wasan ku na jiya da kuma yanda tsokacin mm. masu sharhi ah, mm. da masu sauran masu bibiyar kwallon kafa eh, kuma sannan kun ci wasan ku na jiya ya ka tsallake wannan eh to ai ni bani da kungiya ko so kike sai kin sa amsa kuwa kin <laughs> fada to an jima kadan za a ƙara za a karasa buga wasannin gasar zakarin turai a zagayen mm. quarter final kenan wato zagayen kusa da kusa da na karshe kuma za a fafata ne kwarai kuwa tsakanin inter milan da bayan munich wadda ke gida mm. yayin karawarsu ta farko a italiya bayan ce ta yi rashin nasara da kwallaye biyu da daya to a wasa mafi daukar hankali shine karawar da za a yi tsakanin real madrid da arsenal mm. bayan karawar farko da suka yi a ingila inda yan wasan mikel arteta suka lallasa masu rike da kofin gasar zakarin turan mm. da kwallaye uku da nema wato dai ila karama an yadda ne yau haka to wani batu da ke daukar hankali dangane da shi wannan wasa kamar yadda kika faɗa a santi santiago bernabeu shine dakon ganin ko za a iya rama kwallayen da arsenal ta mm. jefa wa real madrid a har su tsallaka zagayen wato wasan kusa da na karshe yayin da su kuma wasu ke dakon ganin ko arsenal za ta maimaita lallasa real madrid da ta yi mm. har kuma ya zama da dai yan real din ba su da bakin magana akan yan mm. arsenal eh, to akwai rahotanni kin san akwai eh, wato hotunan bidiyo da ke yawo su riga sun yaɗu ma yanda yan wasan real madrid suka jajirce wajen atisaye sannan akwai wasu majiyoyi da suke cewa shugaban real madrid florentino perez da kuma kocin real madrid din carlo ancelotti mm. sun je sun samu kilan mbappe mm. suka yi zama na musamman da shi <laughs> sannan su kansa yan wasan gaba an musu atisaye na musamman to amma lashi yana ce masa wai gudu ne da shi kamar ka sango yau wato Allah ya sa dai <laughs> wannan eh, duk eh, matakai da ake dauka yayi mm. aiki domin kwallon kafa ba a san macito ba sai miya ta eh, kare to akwai misalai na wasanni da dama da aka rama dama kamar misali an riga an samu nasara a kan kungiya da ta je mm. waje in ta zo gida kuma ta maimaita yawa to a gurguje za mu kalli wasu daga cikin waɗannan wasanni mm. misalansu mm. kakar wasa ta shekarar 2016-2017 a zagayen wasan 'yan sha shida psg ta lallasa barcelona da kwallaye hudu da nema amma barcelona da ta je gida sai ta samu nasara kan psg da kwallaye shida da daya a kakar wasa ta 2017-2018 kuma a zagayen kwata final barcelona ta samu roma ta casa ta da kwallaye hudu da daya mm. amma roman da ta koma gida ta mm. samu barcelona ta rika rafkarta <laughs> ta samu nasara kanta da kwallaye uku da nema kwarai kuwa to real madrid din wadda za ta buga wasa a yau mm. a kakar wasa ta 2015 da 2016 a zagayen kwata final wolfsburg ta samu nasara kanta da kwallaye biyu da nema amma real din da ta koma gida ta samu nasara kan wolfsburg da kwallaye uku to kamar yadda kace nura ba a san mace tuwo ba sai miya ta kare za mu ga yadda za ta kaya dai a wasan na Real Madrid da Arsenal a yau. Haka abin yake. yanzu lokaci ne na wato sharhin jaridu kuma kai tsaye muna tare da Hauwa halli Gwangwazo. Hauwa barka da shigowa. Sanni Shamsiya da aiki to jaridar Daily Trust da ake wallafawa a Najeriya mm-hmm. ta rawaito labarin da ke cewa rundunar sojin kasar ta naɗa mace ta farko a matsayin mai magana da yawunta. Kin san wannan shine kargo na farko a tarihi da mace ta fara rike wannan makami tun bayan kafuwar rundunar shekaru sama da hamsin da mm-hmm. suka ah, gabata. Sosai kuwa kin ga dama ana yawan cewa ba a baiwa mm, mata gurabe sosai. sanya wato dai suna so su nuna cewa eh, gaskiya tun da an je gidan soji eh, mace ta rike mukami irin wannan to kin ga kuwa <laughs> lallai mata suna kara samun shiga to wani labari da Daily Trust din hadi da wasu jaridun Najeriya kamar su Punch da Vanguard suka rawaito shine mm. matatar man dangote ta sake rage farashin man fetur kwanaki shida mm. bayan wani ragi da ta yi to ko gasa ake ne na farashin sauke farashi ne tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa to jaridun dai sun ce sabon farashin shine naira 835 kan kowace lita ruwan da aka samu ragin kusan kashi hudu kenan kan farashin da ake sayarwa na naira mm. ɗari takwas da sittin da biyar mm. kuma hakan na zama karo na uku da matatar ke rage farashi a cikin makonni shida kacal mm. to kin ga a iya cewa lallai matatar dangote ta yi abin arziki kuma Allah ya sa wannan din ya je ga talakawa sosai ko jaridar intanet ta alharam online da ake wallafawa a kasar masar ta rawaito labarin da ke cewa kasar maldives ta haramta wa yahudawan isra'ila damar shiga kasar ta saboda har haram to aikin san Maldives yana ɗaya daga cikin ƙasashe da mutane da dama suke kwaɗayin zuwa mm. yawon buɗe ido to amma fa tsibirin da kuwa gefen ruwa mutane suna so su je su buɗe ido to amma ita ƙasar ta ce saboda har-haren da Isra'ila ke ci gaba da ƙaddamarwa mm. a Gaza ne yasa ta ɗauki matakin an ja musu layi sosai to matakin na ƙarƙashin garan bawul ɗin da gwamnatin ƙasar ta yi wa dokar shige da fice mm. kuma majalisa ta amince da ita a ranar litinin kana kuma shugaba Muhammad Muzi ya sanya mata hannu a jiya talata a cewar sanar sanarwar da ofishin shugaban kasa ya fitar mm. to shugaba muhammad tun a watan yuni dama ya ce um, za su ɗauki wannan mataki ne mm. ga eh, na hana 'yan isra'ila shiga ƙasarsa saboda mutunta falasɗinawa da kuma nuna goyon bayansa a gare mm, su to jaridar the guardian da ake wallafawa a birnin london na birtaniya ta rawaito labarin da ke cewa ƙungiyar kasuwanci ta duniya wto ta yi gargaɗin cewa harajin amurka zai jefa kasuwancin duniya a wani hali na koma baya a mm-hmm. cikin wannan shekara ta ta 2025. To kin san kungiyar ta ce ta yi hasashen za a samu karin cinikayyar kayayyaki da mm. kashi kusan uku a fadin duniya. Mm. To sai dai fa saboda harajin na Trump a halin yanzu mm. tana hasashen za a samu raguwar ma cinikayyar da kashi sifili da digo biyu. To babban daraktar kungiyar Ingozi kwanjo Iweala ta kuma bayyana damuwa kan dangantaka da ke kara yin tsami ta kasuwanci tsakanin China da Amurka. Wato san wannan batu na haraji kusan ya tayar da hankali musamman kasashe ah, masu kasuwa Sosai yana ma ci gaba da tayar da sosai madalla To madalla haka yake bari mu koma Najeriya inda masana makamashi da baya gurbata muhalli suka bayyana damuwa dangane da matakin gwamnatin kasar na hana shigar da farantin hasken rana da aka fi sani da solar panels zuwa cikin kasar. Masana dai na cewa matakin na iya mayar da hannun agogo baya a shirin samar da irin wannan makamashin. Ismail Abdullah Karatu ya aiko mana da wannan rahoto a kai. A makon da ya gabata ne dai ministan kimiyya da fasaha na kasar Uche Geoffrey Nnaji ya bayyana wannan shiri da gwamnatin su ke yi da zuman bunƙasa samar da irin wannan kayan aiki a cikin kasar maimakon dogaro da shigarwa daga ƙetare. matakin da masana makamashi mara gurbata muhalli suka goyi baya sai dai suka ce ya yi sauri la'akari da irin tasiri da zai yi wurin mai da hannun agogo baya a kokarin da ake yi na rage amfani da makamashi mai gurbata muhalli dr ibrahim abubakar dambatta masani ne a najeriya mataki ne wato zamu ce mai kyau amma kuma in kai la'akari ta wani gefe zaka ga cewa masana'antarmu na cikin gida waɗanda suke sarrafa waɗannan farantin hasken rana wato solar panel din ba su da kayan aiki wanda zai zamana cewa an samar wa kowa da kowa musamman ma ka duba masu karamin karfi so kaga wannan yana iya ƙara dakula kokarin da ake yi wajen tabbatar da cewa an samu ingantacciyar wutar lantarki wanda ake kira renewable energy malam abubakar atiku nuhu koko daga cibiyar nazari da binciken bunƙasa makamashi mai tsafta da ke jami'ar usman da fodiyo da ke sokoto shi ma cewa ya yi. Kamata ya a bari sai su kamfanoni masu zaman kansu na Najeriya da kuma na gwamnati sun fahimci yadda za a sarrafa wa'annan solar panels a nan Najeriya kuma su samu karbuwa ga masu bukatar su kafin a haranta shigowa da na waje. A halin yanzu dai ba wani kamfani na zama kanshi a nan Najeriya mallakar gwamnatin tarayya ko ta jiha wanda zai iya wallafa su wa'annan solar panels din har ya zan cewa an same su isassu. 'Yan kasuwa da injiniyoyi da ke aikin haɗa wannan makamashi irin Tijjani Abba Muwaffaq ya ce in har waɗanda za a rika samarwa cikin ƙasar za su zama masu inganci ba su buƙatar na waje. Kullum mu so muke mu ma mu ga ƙasa mu ta samu ci gaba kuma dukkanin wasu abubuwa da ake yi a waje yanda Allah ya mu da arziki mara yankewa ya kamata a ce mu ma daga mu ne ake sarrafa abubuwa in har na gida za a inganta su fi na waje to ai ba ma bukatan ma na wajen ma. To ko me su ma 'yan Najeriya da ke amfani da solar ke cewa? Sunana Bello Abdullahi Bello. Najeriya gaskiya ba mu iya daura irin wannan abun a kan hanya ba. Za a kuma an zo an yi su product din da ake dan samu da sauki saboda competition kamfanin ka suna shigowa da su da yawa an hana shigowa da shi sai kuma ga an zo an fara yin waɗanda zai fi karfin talaka. Sunana Usman Sammu Abdullahi. A tunanina market competition ya kamata a yi a nan yayin da gwamnatin ta ce za ta samar da waɗannan panel production ɗin na gida to sai ta samar da shi da inganci ya ma ɗara na ƙasashen wajen da ake shigowa da su. Kiran da ake yi wa gwamnatin ƙasar dai ita ce ta dubi yunkurin da take yi a daidai wannan lokaci gudun kar garin gyaran gira a rasa ido. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, Arfa Hausa. To an gaishe da Ismail Karata Abdullahi. Shekaru biyu cif kenan da faru rikicin Sudan tsakanin tsagin sojojin da Sara karkashin jagorancin janar Abdul Fattah al-Burhan da kuma bangaren dakarun kai daukin gaggawa ko kuma 'yan tawayen RSF karkashin jagorancin Muhammad Hamdan Dagalo rikicin da ya juya su yakin ba muni da kasar ta tarihi. To kuma yasa har yanzu aka gaza kawo karshen yakin na Sudan kan haka ne muka tattauna da Farfesa Tukur Abdulkadir na Jami'ar Tarayya da ke Kaduna Najeriya. wannan manuniya ne ga irin halin bakin ciki da ni su da kasashen afirka suke fuskanta kuma kuwa kasashen afirka din musamman kasashen da in aka cire kamar jamhuriyar demokradiyya ta congo saura kusan za a ci duk kasashe ne da talakawa ke fuskanta abu ne da kuma yake kara nuna munafuncin da ya ginu a bisa siyasar duniya da kuma tsarin diplomasiya na wannan karni tsari ne da ya ginu a bisa danniya inda da gaskiya gata ana kallonta amma ba za a aiki da ita ba za a ne kaɗai idan ya kasance 'yan lele ne na manyan kasashen duniya aka taba amma in ba yan manyan kasashe ne aka taba ba to babu abin da ya dada kasashen duniya da waɗannan mutane komin halin yaso da suke ciki. To amma dangane da yadda hankulan duniya suka karkata cokan kan wasu yaƙe-yaƙe da ake fama da su a faɗin duniyar kamar an bar yaƙin Sudan ya zama wani tarihi da ko bi ta kan shi ba a yi ko kuma yunƙurin kawo ƙarshen shi me kake ganin ya jawo haka? abin da yakin da kasashen duniya in na ce kasashen duniya anan ba na nufin kasashe masu tasowa ina magana yammacin turai da arewacin amurka abin da yake damun su kawai yaki da ake a tsakanin rasha da ukraine saboda mutanen da suke kasar rasha da ukraine jinsi ne irin nasu komin tasirin al'amari in dai ba abu ne da yake ya shafe su kai tsaye ba ba za su damu ba kuma ko da abu ne da ya shafe su kai tsaye ba za su yi adalci ba ba za su yi gaskiya ba kuma abin da za su yi shine su kare muradunsu ko su kare mai zalunci muddin wanda yake zaluncin nan yana dasawa da su ko karan farautar su ne sudan kuma manyan kasashen da suke ci gaba da haifar da wannan bala'i yan lelen yammacin turai ne kasashe kamar isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa saboda abin da ke faruwa a sudan in ya ci gaba da ruwa, zai shafi sauran kasashe kasashe da ke makwabtaka daga nan kuma har zai iya zuwa mana haɗaɗɗiyar daular larabawa ita ce kashin bayan ainihin waɗannan 'yan tawaye na rasa kuma tun da bazar su su suna rawa da bazan yammacin turai suke rawa kuma yammacin turai da amurka suke jan aka halar diplomasiya to waye zai magana sudan babu wanda zai magana sai lokacin da allah ya kawo ba masu mutanen da suke yaƙi da waɗannan kannukan farautan ƙasashen waje nasara suka kawo ƙarshen su in ba haka ba to mutanen sudan za su gaba da ɗanɗana kuɗa su a hannun waɗannan kannukan farautan yammacin turai mm. To amma wasu na ganin rashin haɗin kan ƙasashen musulmi na taka rawa wajen ci gaba da ruruwar yakin Sudan me za ka ce akan wannan batu? Wannan magana tabbas ai da ƙasashen musulmi suna da sun cika kasashen ne kin ga yau kasa ɗaya kaɗai, misali kasa kamar Saudi Arabia yau in ta ga dama ya ce ya ba mu Isra'ila awa 48 a janye sojojinta ko kuma Saudi Arabia za ta yi jagorancin kasashen Larabawa sai yanke hudda jakadanci da Amurka da yammacin Turai gobe za a daina kisa haka kuma abin da ke faruwa a Sudan yau yanda kamar yanda suka taron dangi ma Qatar shekarun baya suka maida ta sani yau ware suka dauki munanan matakai na kawo karshen ma wanzuwarta ba dan kasashe biyu da suka mara suka taimaka mata ba turkiye da Iran ba to me yasa ba za su yi ma haɗaɗɗiyar daular Laraba za su mai da ita saniyar ware ba ba za su yi ba saboda a cikin su da yawan su kannukan farautan Amurka ne kuma ƙawayen Isra'ila ne To me kake ganin ya kamata a yi domin kawo ƙarshen wannan yaƙi na Sudan da ya ci ya ƙi cinyewa? Kamata a yi ƙasashe waɗanda a nan Afirka suke da sauran mutunci wajen tsare martaba kasashensu da 'yancinsu irin kasashe a nan kama Algeria. Ya kamata Algeria ta fito ta ƙara marawa sojojin Sudan baya madalla tattaunawar farfesa tukur abdulkadir na jami'ar tarayya da ke jihar kaduna najeriya tare da hawa haularu gwangwaza kenan to da wannan muka kawo karshen zagayen farko na labaran inda aka ji cewa a najeriya yayin da sarakunan gargajiyar arewacin kasar suka ce ba za su lamunce da ake ci gaba da kashe fararen hula ba gaira ba sabar ba gwamnan plato ya ayyana wasu sabbin dokoki don takaita rikicin jihar hukumomi a Nijar da wato a kagadas da ke jamhuriyar Nijar sun bazama neman wata baturiya da aka yi garkuwa da ita a yankin. An ji cewa tsohon shugaban Amurka Joe Biden ya zargi gwamnatin Donald Trump da kokarin dukiyar talakawa domin ƙara azurta a tajiran ƙasar. Kafin mu je ga zagaye na biyu na shirin a daidai wannan lokaci, za mu je ga wannan shiri na rayuwata.